Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka tambaya ni tambaya ni tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi ma yarinya ta fyaɗe a garin ƙaura na mu da tabbas wannan al'amari ya faru lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton abin da 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa e eh, lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya koma kan batun zargin da wata mace ta yi cewa wani ɗan shekaru talatin ya ɓata ƙaramar yarta ya shekaru biyu a jihar Zamfara. Ta kuma zargin cewa rundunar 'yan sandan jihar tana neman yin watsi da batun. To shirin domin iyali ya samu zantawa da kakakin rundunar ga bayanin da ya yi wa wakilin mulamidu Abubakar. Sunana FP Muhammad Shehu jami'in hulɗar jama'a na rundunar 'yan sandar jihar Zamfara. Tabbas wannan hirar da aka yi da ita wannan mata mai suna Zuwaira Aminu Ibrahim. Mun ji wannan hirar da aka yi da ita a wannan safe a cikin wannan shiri. Sannan kuma lokacin da muka ji wannan hirar, lalle hankalinmu ya tashi ga irin abubuwan da muka ji ta faɗa domin dukkanin abubuwan da ta buɗe baki ta faɗa abubuwan nan ba haka suke ba. Tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi ma yarinya ta fyaɗe a garin na namu da tabbas wannan al'amari ya faru domin ta kawo rahoto ko kuma in ce mijinta mai suna aminu ibrahim ya kawo rahoto a nan police station ta ƙauren namu da ranar ashirin da hudu ga watan da ya gabata wato march kenan a mm. cikin wannan shekarar da muke ciki cewa akwai wani wanda ake zargi ya lalata yarinyar su shekara uku wannan kuma ba wani bane face a kabiru nasu wanda duk anguwa guda suke a nan cikin garin ƙauren na moda so ina mai tabbata ma lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton to da yake yariyar an riga an zo da ita to abinda 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yariyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa eh, lallai wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba a ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba an yi wannan kuma bayan an yi ta bayan an yi wannan yunkurin kuma bayan an yi wannan abin da kai ta asibiti a 'yan sanda sun ci gaba da bibiyar ganin cewa sun kama shi wannan wanda ake zargi wanda ba a samu kama shi ba sai ranar ashirin da shidda ga watan da ya gabata wato kwana biyu bayan an abun nan bayan an kawo wannan rahoton so lokacin da aka kama shi da bayan an kama shi nan division da yake kasan division na kauran namo da ba su da hurumin da za su binciki irin wannan kes babban kes ne wanda sai a cid da za a binciki irin wannan kes so lokacin da suka kama wannan yaron sun ɗauki jawabin shi a can ƙauren namo da bayan ɗaukar jawabin shi an tattara su da su masu ƙara da shi wanda ake ƙara da gaba ɗaya an kawo su a nan CID domin a ci gaba da yin bincike. So kuma ina mai faɗa maka cewa zaman da ake yanzu shi wannan wanda ake zargi yanzu yana hannun 'yan sanda a nan a ɓangaren binciken manyan laifuffuka ta tarumin 'yan sanda ta jihar Zamfara da ke nan okuso So kaga abun ta da hankali ne mu mu ji wanga labari cewa wai wannan wanda ake zargi 'yan sanda sun sake shi babu wani wanda ya saki wanda ake zargi wannan ma shi laifin laifi ne wanda ba a ba da shi beli babban laifi ne wanda ba a ba da shi beli so kaga ba da za a yi a cewa yan sanda sun saki irin wannan babban laifi yawa ah, yawa babban uban ban kamshi mm. ka ba tambayar da ya kamata mm. yi maka kenan ita matar ta zargi kamar kurun na yan sanda da ruwa da tsaki wajen sakin shi wanda ake tuhuma duk da cewa tana ganin kamar ana ganin shi yana yawo a gari kamar yadda mm. ta tabbatar ma wannan shirin da muke gabatarwa ai shi yasa lokacin da aka yi wannan shiri ana gama wannan shiri muka ainihi fitar da jawabin manema labarai inda muka nuna cewa wannan bayanin da wannan matar yi ba gaskiya ba ne. Baya bayanin ita wadda aka tabbatar an yi ma yarta fyaɗe ta zargi rundunar 'yan sanda da yin awon gaba da mijinta ko kuma da kama shi kamar zuwa yanzu rundunar 'yan sanda na da wannan labari. To ni ban da wannan labari gaskiya ni cewa an kama wani. Abin da dai muka sani an kawo kara na fyaɗe ga yarinya kuma an ba da wanda ake zargi kuma an kamo shi kuma yana hannun 'yan sanda kuma ana ana ci gaba da bincike to shi abin da sani kuma shi wanda ake zargi yana nan hannun 'yan sanda a nan CID ana nan ana bincike a kan shi. Kamar ita mata ta zargi rundunar 'yan sanda da duk da kika ce kuna bincike da ƙoƙarin taushe mata hakki kamar da ta faɗa kan cewar ba ta da gata kamar ana so a yi amfani da wasu ne domin a danne mata hakke kamar yanzu ita rundunar yan sanda wani tabbaci za ta bai wannan al'amari za a ci gaba da bincike a ɗauki matakan da suka gabata har a kai gabatar da ita ko kuma waɗanda ake tuhuma gaban kuliya domin an sa laifinsu da zargin da ake musu. Wato ka gane Mala Abakar ina mai tabbata ma cewa mu aikin da muke yi a nan da rundunar 'yan sanda take yi tana aiki ne babu sani babu sabo. So al'amari ne na an yi laifi wanda ya kawo kara an yi masa laifi kuma ya kawo kara cewa ga wanda ya masa laifi wanda ya masa laifin nan yana hannu ana nan ana bincike da zara an bincike za a kai kotu ita rundunar yan sanda ba ita ke yanke hukunci ba a kotu ake yanke hukunci so ka ga magana cewa wai ba ta da gata ko kuma rundunar yan sanda za ta yi mata wani abu da ba na adalci ba wannan ba gaskiya ba ne wannan kawai waɗansu maganganu ne shaci faɗi so amma ni iya abin na sani muna aiki tukuru ba wai ita kaɗai ba duk wani wanda ya zo da ainihi korafi a wajen rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara ana kokarin a yi masa adalci kuma abin da ake yi kenan kuma mutane a jihar Zamfara sun gamsu da aikin da ainihi rundunar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda take yi a kamar yaushe ne ake tsammanin eh, misali za ku kammala aikin nan a kai ga gudanar da shi gaban kotu Ha to ai abu ne na kotu kuma ka ga yanzu ai kotu kusan ba su abun nan ba su ba su aiki saboda wannan matsalolin. So amma dai ina haɗa maka cewa kamar da nin nana ta maka dai a can baya cewa wannan binciken da muke yi in ma kaga ga wai an dan wani lokaci ne kila ba a kammala shi ba abinda da ake yi ana kokarin a tabbatar da cewa ita wannan da adda haƙƙi da take nuna cewa tana da haƙƙi a cikin wannan al'amari hanyar samun shaidu na musamman waɗanda zai sa ko da an kai shi wannan wanda ake zargi a kotu ba zai ainihi samu gudu ba a hannun hukuma ba so eh, ina kira gare ta da kuma duk wani wanda yake bibiyar wannan al'amari cewa su kwantar da hankalinsu kamar yadda muke ƙoƙarin ganin cewa ko a tabbatar da gaskiya shi kuma an gugurfanar da dukkan wanda ya aikata laifi a gaban kuliya domin ya hushin hukuma so haka ma za a yi a wannan al'amari shi wannan kes din yana mai tabbata maka cewa already shi bincike an riga an kammala shi domin an riga an samu rahoton likita akan al'amarin wanda ke tabbatar da cewa lalle wannan al'amarin ya faru da zaran kotu ta dawo aiki za a gufanar da shi a gaban kuliya kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara To ba iyakar ta kenan ba, shirin domin iyali ya kuma yi hira da mutumin da ake zargi da bata karamar yarinyar sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin nasa bayanin. Yanzu a madadin wakilin Lamido Abubakar Sokoto da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tubahiro Diodone da ya daidaita sautan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Amma daɗin bautar muke ji, balle an ce, Mai gida! balle and.